halin da al'umma ta shiga na wahala da yunwa da ƙaruwar talauci wanda yana da dalilai da yawa kuma an bi duk hanyoyin da ya kamata domin a jawo hankalin shugabanni su fahimci wannan amma sai ya zama kusan abin ya ci tura don haka masu kira suka yi kira ce a yi zanga-zanga domin a ja hankalin mutane a ja hankalin shugabanni su fahimci halin da ake ciki wannan zanga-zanga ana cewa rukuni ce na demokuraɗiyya akwai cikin demokuraɗiyya amma malamai sun zauna sun yi nazari sun hangi cewa a halin da ake ciki akwai matsala yin an yi zanga-zanga saboda idan kai mai niyya ta kware ka fito mai niyya wadda ba ta kware ba ya fito to abin da zai faruwa, Allah kaɗai ne ya sai shi alhamdulillah malamai sun yi nasiha ga jama'a ko ba su yi ba malamai sun yi hudubobi sun yi jawabai sun karanta sun yi rubuce-rubuce sannan su isku shugabanni sun lurar da su haɗarin wannan abin a zubar da jini guda a dalilinka gara ka mutu kafin haka nan ta faru saboda Allah yana yafi komai amma bai yafi zubar da jini in ka ce to ai dama ana ci ana zubar da jini ne wannan ba ba lahinka bane yanzu kuma kai kake su a zubar da jini a dalilinka malamai sun iyaka kokarin su amma duk da haka dai an yi zanga zanga an yi kunnen uwar guda abin da suka faɗi da kuma abin da ya biyo bayan zanga-zanga yana kunshe da darussa masu yawa zan faɗi kaɗan daga cikin su daidai abin da matsayi da lokaci za su bani akan wannan mimbari mai albarka abu na farko daga cikin abubuwan da na lura da su a zanga-zanga shine cewa an kashe kishin ƙasa cikin 'yan Najeriya kishin ƙasa a cikinmu ya yi rauni matuƙa abubuwa yake nuna wannan na farko irin bannar da muka yi ma kanmu ina nufin mu 'yan ƙasa a cikin zanga-zangar da ake mai kishin ƙasarsa ba yau kansa ɓanna abu na biyu ta kai ma ana ɗaga tutar wata ƙasa wanda rashin sani da wauta na masu yi ba sun ta wannan wato kamar sayar da ƙasarsu ne ba wani ɗan adam yana da muhallin da Allah ya ajiye shi mai sa masa kishinsa shi yasa manzo Allah sallallahu da aka kore shi daga Makka da ya fita sai da ya juya ya kalli Makka ya waiga ya ce wallahi duk duniya ba inda nake so ka miki kuma ba don an kore ni ba wallahi ban fita so kowane ɗan adam yana son kasarsa ga hakika ne ga fitararsa kuma yana kare ta yana so alheri gare ta za ka yi ga mutum na wargaza ƙasarsa to yana da matsala to bale a ce yana daga tuta wata kasa ma'ana shi ya yadda ya sai da kansa ga wancan ƙasar shi yanzu bawa ne waɗancan su ne masu gida su ne uban a gare shi wannan abin abu ne da ba zai iya faruwa a inda wayewa ta yawa ba wasu wuraren ba haka ba za ta faru ba bari ba ku misali duk abin da aka yi a kasashen larabawa an yi bore wanda a tari ba taɓa irin su ba kasashen laraba ba taɓa ji wanda ya taɓa daga tutar wata ƙasa ba saboda wuta ce ba ya ƙarama ba to duk da yake ana zargin cewa yan shi'a su suka kitsa wannan magana ɗaukar tutar wata ƙasa a yawo da ita a cikin zanga-zanga to amma in ma su ne ai wuri suka samu ko ba haka ba abu na biyu a cikin wannan zanga-zanga shine malamai su yi nasiha sun ce don Allah a haƙuri kada a yi amma duk da haka an yi to nasiha malamai ta yi amfani ko ba ta yi ba ni a wuri na nasiha ta yi amfani abu na farko dai malamai sun sarki nauyi yanzu me kake zato da a ce malamai ba su yi faɗa da zanga-zangar ba yadda za a yin ta ai sai ya wuce haka mutum nawa ne suka saurari nasiha cikin wasu din sun bijire mata suna da yawa la shakka abin da ya faru na banna ba domin nasiha malamai ba ya sai a yi linkin ba linkin sa kaga da yanzu dai malamai sun yi nasiha kuma sun faɗa wa mutane abin da suke hasashen zai faru sun karanta mutane cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi za a shiga irin wannan hali da muke ci ya ce za a yi danniya za a yi zalunci shugabanni za su hawa shi dukiyar jama'a aka ce to manzo Allah me zamu yi ce ku hakuri don Allah an karanta mata nan hadisi ko karanta musu to amma duk da haka an bijire mana nasiha malamai an yi zanga zanga kuma an ce malamai ai kwangila ce aka ba su, to ƙarshe da aka yi zanga zanga abinda malamai suka hararo shi ya tabbata an yi banna mai yawa an yi hasara malamai sun ce ko da akwai hujja bisa dokar constitution ai zanga zanga a wannan hali da muke ciki matasa na fusace ga yunwa ga rashin aikin yi ga jahilci ga karancin sanin ciwon kai ga raunin kishin ƙasa to illa ne a ce za a yi zanga-zanga amma tun a ranar farko da ake ci sai almura suka can. an farfasa gidaje an farfasa shagunan mutane an je kamfanoni an fashe an ɗauki duk abin da ake so na ga mutum guda da mai da jarkan man gyada a wani shago da ya dauka a zato na saboda shi ya tiran da mutum, an yi ta bidiyon sa shi dauke da man gyada din ya dawo da shi amma dai fatan mai zan don Allah ya mayar to amma dubun dubata wanda suka dauka nawa kuka ji sun maida nawa ne uwayen suka ce ku koma ba mu so ina so fa mu auna halin da kasan mu ta kai ne jama'a an kona ma'aikatan gwamnati abin takaici har da sabon wurin da Sheikh Isa Ali Fantami ya yi kokarin a samar a Kano don in arewa na training matasa akan hanyoyin samun arziki ta hanyar intanet sabuwa ce kwanan nan kwanan nan ya kamata a buɗa ta ko a fara aiki da ita duk an shi abin da cikin ta an je labarare an kwashe komi har da dustbin amma ba ɗau littafi ba tun da ba a karatu ta kai mu an fasa magudanan ruwa don a cire rodu an fasa bin nan slab slab na magudanar ruwa saboda wai a cire guntayen rodo ai mai da shi a sayar kai ta kai mu masallaci a wata ma'aikatar gwamnati a wata jiha arewa duk kun sani an wawace masallaci an cire hadda fankoki hadda socket socket don Allah jama'a ba mu hasashen haka za ta faru ba ba mu ce masu kare zanga-zanga in kuna da niyya mai kyau akwai miyagu ba abin da ya komai takaici da ban mamaki wanda tsakani da Allah duk abin da ya faru ba abin da nake koke nake bakin cikin a yada duniya ta gani kamar sa shine da aka kwace wata tanka yan sanda ga bidiyon yan zanga zanga sun yaɗe ta suna ta yawo da ita abin kunya ne aka nuna shi a duniya duk kasar da ba ta da tsaro kuma tsaro bai da matsayi bai da martaba a cikin ta to ƙasa ce da ba ta da bambanci da dawa inda dabbobi suke rayuwa to abin da ya kamata mu sani shine illan waɗanda abubuwan fa ba fa lalle ne yanzu ba nan gaba ma za ta ƙara bayyana abubuwan da zanga-zanga da ta haifar illa su nan gaba za ta bayyana bari in baku misali yanzu duk wanda aka ƙona shagonsa ai ya dawo tsugunne ko iyalansa sun tashi aiki yaransa da shago sun tashi aiki <coughs> kai hatta da yan dakun da za su ɗauko kaya da bawo su kawo masa ai su samu matsala idan haka ta faru ga mutum goma mutum ɗari mutum dubu dubbai shin jama'a sata raguwa za ta yi ko karuwa abu na uku daga cikin darussan da na ɗauka a cikin wannan zanga-zanga aksarin masu zuga ai zanga-zangan nan mafi yawansu ba masu fitowa a yi ta da su ba ne suna cikin ofisoshinsu wani ma lauya ne a wata ƙasa Amerika ko Ingila wani ɗan jarida ne mai gudun hijira a wata ƙasa mai nisa wani ɗan sharhin labarai ne a ƙasar China ko wata ƙasa kun gane wa'inda suke 'yan ƙasa ƙalilin ne a cikin su ma zaman su suke a gidajensu da ofisoshinsu kamar ɗan kasuwa a Kano wanda ya ta zuga ya kai makura wajen cin mutuncin malamai akan wannan zanga-zanga a ranar da aka fito sai shiga ofis ɗinsa ya kulle amma da yake sharri kare ne sai ga matasa sun zo unguwarsu sun fasa ko'ina har an kawo ofis ɗinsa ofis ɗinsa hawa biyu ne sama da ƙasa yana ji yana gani aka fasa tagogi aka cire ƙofofi aka cire firijin aka cire talabijin aka ƙwaƙule komai da komai sannan aka hau sama za a cinna wuta to sannan ya magana da 'yan sanda sai ga shi yana rubutu ga facebook wai 'yan sanda sun nemi sai ya ba su kuɗi sannan su hana su saukar da yan zanga-zanga daga saman ofis dinsa kuma shi ne ya ce malamai karya kuke ba abin da zai faru ba mu ji abin da aka yi wannan mutumin kan bayan da ba mu ji duk abin da ya faru ba amma dai muna ganin wato aya ce Allah ya gwada ga wanda ya ƙi gaskiya da gangan bisa son zuciya zaka duk wanda aka faɗa masa gaskiya ya ƙibinta da gangan to ƙarshe abinda ba shi ke ne wanda bai ji bari ba zai ji huhu ya kamata a fahimci cewa wannan daga cikin darussan da na ɗauka cikin zanga-zanga wannan zanga-zanga tarzoma tashin hankali wallahi ba wanda zai cuta masai talaka duk waɗanda aka kashe ɗin nan waɗanda aka jikkata ɗin nan wayanda aka wawashi gidajensu ɗin nan waɗanda aka kwashe ma shagunansu duk gaba ɗaya mu ne talakawa mu ne dai talakawa waɗanda an masu iko jami'an tsaro na can kewaye da su da gidajensu da iyalansu ba su ma san an yi ba kuma abin da aka lalata nan dukiyar mace za a sake ɗebowa a zuwa amfani da ita ba 'yan kwangila ko su ba kansu kwangila su koma gyarawa in sun ga damar gyarawa kenan wancan lokaci mun faɗi muka ce kada a yi ta ce to wannan halin da muke ciki me kuke nufi ba za mu nemi mafita ba to yanzu da kuka yin an samu mafita jiya shugaban masu burodi yake cewa an tafi zanga-zanga a buhun fulawa yana dubu sittin da uku yanzu ya kai dubu sittin da biyar bayan an dawo ban fahimci bayanin ba sai da na ji wakilin 'yan kasuwa a gaban gwamnan Kano yau da safe ga BBC yau ne ko jiya da daddare yana bayanin yadda abu ya faru ya ce daman an samu karancin abinci rasa yin noma don matsalar tsaro a wasu wurare da yawa ya kawo karancin noma ya samu da sun buƙaci kayan masarufi irin su taliya indomi makaroni da ire-irensu ya ce to kuma wallahi sun yi karanci saboda tsadar dala a yake ce a wannan watan yana da oda ta kai ta mota saba'in amma wallahi mota hudu aka bashi ya ce to tun da aka yi sanarwar zanga-zanga kamfanin da ke basu wa'annan kayakin sai suka rufe suka ce ba za su tura kaya a yasara ba yanzu da aka fito zanga-zanga sai suka fito da kaya kaɗan bayanin da yake yace akwai mai gidan burodin da kullum yana amfani da buhun fulawa ɗari yace wallahi ƙwara biyu ko uku kaɗai za mu iya bashi haka sai mutane suka rika hitowa mutum ya da matarsa da 'ya'yansa kowa ya bilayi a ba wannan buhu ɗaya a ba wannan buhu biyu a ba wannan buhu uku dubu sittin da uku sai su fito su ce wa zai bani ƙari da haka aka zo ana wasu har ya kai dubu tamanin da biyar ya ce kun ba a san inda zaina ba kenan zanga-zanga sauƙi ta kawo ko tsanani abu na gaba daga cikin darussan da na ɗauka cikin wannan zanga-zanga shine cewa wato karancin haɗin kan al'umma musulmi a Najeriya ba ga magarin musulmi har malamai ma ya shafa misali mutum da farko da ya watsa ɓatanci akan zargin malamai da cewa an ba su kuɗi don su toshiyar baki don su hana mutane zanga-zanga abinda ma ya fara faɗi ga lokacin za a yi ƙarin farashin fetur an kira malamai an ba su kuɗi malamai kun ci amana malamai kun ba mu kunya wanda ya fara yin wannan limami ne dan arewa yana can wata jiha a tsakiyar a tsakiyar arewacin Najeriya a wancan lokaci malamai sun ce su gana da ministoci kan matsalar LGBTQ da ake zargin Najeriya ta sa hannu a kai a daren farko da malamai suka fara zama aka kira lauyoyi suka yi bayanai aka cimma matsayin me za mu tunkare hukuma shi gobe a wannan safe wannan limamin, fito da wannan bayanin kuma ya watsa shi a group group ko ina nan take sai zama kamar wutar daji ya gami duniya a aka yi shi a wani irin drama a China ya ɗauka ya yi drama shi iyakar ci kuɗi ta miliyan goma sha shida shida ne ya kama su shi kuma sai ya zo ɗauka ya yi receipt gashi nan receipt daga mai girma Tinubu zuwa ga Shehu Ɗahir Usman Bauchi miliyan goma sha shida to kaga kamata a ce a yi bincike wannan malamin sanda ya magana abin da yake cewa malamai na Allah sun kare amma har yanzu akwai wasu na Allah sai ambaci Dr. Bashir Ali da Dr. Ahmad Gumi su ne malamai na Allah a wurinsa bai sani ba bai nemi ya sani ba Dr. Bashir Ali shi jagoranci wannan malaman da yake zargi shi ne jagor shi ne mai magana da yawunsu malaman da suka samu damar gana da shugaban kasa duka duka su goma ne sun share awa tsakanin biyu zuwa uku suna tattauna da shi akan halin da al'umma take ci kuma ga aikin hankali baka tsammanin bayan haka a ce wasu fito duk abin da ake su kwashe firar wasu faɗa ma duniya zai yiwu amma duk da haka sai ga wasu malamai to iya abin da kuka fito mana da shi kenan ta mu yi haƙuri to me kuke so mu yi mu tilasta wasu ma da suka ce me yasa ba ku je ba ku ba ku zaman dirshan sai an mai da tallafi ba malami magadan annabawa ne abinda Allah ya ce ma alar rasuli illal balagul mubin ya kaka ka faɗa baka yi tilastawa da shugaban bai so ba maganin sa ba za ka iya ba malamai da sun yi ta neman suna da wannan lamari su zargi malaman da suka haɗu da hukuma don wata manufa ta ƙashin kansu don a ce su ne na ƙware su ne na Allah kaga wannan illa ce babba wadda yana da kyau mu yi kokari mu kawar da ita daga cikin darussan da na dauka wato muna ta ganin layin gwamnatin tarayya akan halin da muke ciki amma shugaba Tinubu ya ya fito karar ya faɗi irin makudan kudaden da yake bawa mu bayan jaye tallafi wanda ya nuna mana kenan akwai babban rawar da mu za su taka me yasa su ba mu yi musu magana ba me yasa su ba mu damu da su ba yanzu misali tallafin da malamai suka roƙi don Allah a yi na abinci tashin farko ya to ya ba da mota ashirin ashirin ma kowace jiha tsakanin ku da Allah wacce jiha an gaji ta kafa kwamitin rabonsu ni dai har yanzu ban jiya ba ba nan jihar da ke ni ba duk jihohin Najeriya har yau ban ji gwamnatin jihar da ta ce ga mota ashirin da mai girma shugaban ƙasa ya aiko ga kwamiti a je raba ni dai ban jiya ba amma kullum zagin gwamnatin tarayya muke a yau masu zagin malamai da limamai da cin mutuncin su sun dawo suna rikon don Allah limamai ku zo a yi addu'a a masallaci yanzu kenan kun fara yarda limamai suna da muhimmanci suna da matsayi daga ƙarshe wajibi ne al'umma su ci gaba da kusantar malamansu daman dai Allah ya yi ma malamai gata wadda kowa bai da irinta yanzu duk wanda yake masallacin nan ni na gaito shi ba ni na gayyato shi ba Allah ya gayyato shi kuma bisa umarnin Allah ya taho kuma sai dai ka canza masallaci amma ka a irin yanzu a same ka gaban wani limami ko da ba Mansur ba haka ne ko ba haka ba sannan duk cikakku da batsa ku kowa cikin alwala yake tsakanin ku da Allah shekaran jiya shugaban kasa na jawabi sai da kuka yi alwala kuka saurare shi kowanne ku zaune yake na tsaye na kallon alƙibla haka ne ko ba haka ba ba mai tsegumi a cikinku. ba mai magana da dan uwansa ba mai taba waya duk da catin ba a yi akwai wani taro duk duniya wanda a haka banda namu ashe Allah ne ya mana wannan gata mutum ko yana so ko baya so dole ya hakuri abinda kawai zai yana so ya kokari ya zama malami shi ma ya shiga cikin wannan gata da ba abu ne na dan gidan wani da dan gidan wani ba Allah ya yi wannan duk ya nuna muku muhimmancin duk sati ku je ku saurari malaman su suka sai inda matsalar ku take su suka san inda mafita take kuma duk wanda kuka yi ba ku tsira in ba ku bi karanta wasu da shirye wasu ba su kuma malamai anan ya zama wajibi su tsaya inda Allah ya tsaye da su su darajanta wannan matsayin da Allah tabaraka ta'ala ya ba su su faɗa wa mutane gaskiya babu son zuciya kada ka faɗa mutane abin da ran suke su. wani lokaci akan mai da sitarin wa'azi ga masu masu saurare musamman wanda ake makuwa ko ana kabbara suna ƙara zuga suna cin mutuncin wasu ana kai musu kabbarori to malamai ya kamata su darajanta wannan mimbarin na manzon Allah ne duk wanda ya hau mimbari ran juma'a a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau wannan mimbari haka malamai su ji tsoron Allah <clears throat> sannan kada malamai su damu da ayyukan marasa tarbiyya daga cikin al'umma waɗanda ba su samu horon iyaye ba duk annabawa sun yi hakuri da irin waɗannan mutanen haka malamai ba daban bane shugaba balalau Allah ya ƙara masa lafiya ya yi kira da cewa a yawaita addu'a a masallatai har ma a yi kunuti da dai mafita ga Allah ina ga wannan ya yi daidai da karantawar sunna saboda haka mu yi kunuti a masallatanmu a salawatul hamsi don neman mafita daga ubangiji ta wannan halin tsanani da matsatsi wanda muka shiga a cikinsa wanda yanzu har makotan ƙasashenmu da a ƙanana gare mu kusan muna kallon su muna ɗiba mu mu kai musu saboda darajar kudaden su saboda ni'imar da suke cikin ta to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki muna da baƙi a cikin wannan masallaci wanda suka zo daga garuruwa daban-daban domin halwa ta karatu alkur'ani ta wata guda muna musu maraba kuma muna fata Allah madaukakin sarki ya ba su nasara cikin abin da suka zo yi muna godiya ga mai girma jarma wanda ba tare da mun neme shi ba yake kawo musu abinci sadaka saboda Allah suna da yawa sun fi su ɗari da ashirin A zuwa shekaran jiya ran talata laraba ke ban san ko sun karu ba yanzu amma gaba ɗaya mai girma jarma yakan kawo musu abinci na safe ya kawo na rana ya kawo na dare saboda Allah wannan abin a yaba ne abin a faɗi ne muna roƙon Allah ɗauke sarki ya karɓa masa wannan aiki ya saka masa da alkhairi a can da mun faɗa irin wannan faɗa ya mana yanzu mun lura da shi muna faɗa ne don a yi koyi yanzu ina laifi kai ko misali in ka je ka so fiya wata leda ɗari ka zo ka zube musu in ma leda biyar kake a ina laifi aikin lada kowa yana son sa nasiha ta ƙarshe da za mu yi ita ce mahukunta su sani babu abin da zai dawo mana da sauƙin rayuwa sai abu guda ni mu dai a ta fahimta shine a dawo mana da martaba kuɗaɗen mu yanzu ɗan abin da kake samu in ka je kasuwa ya ishe ka yau kowa kokinsa duk abin da aka gare ka baya isar ka saboda kusan kowa mana cikin yunwa Kuwa na cikin fatara so duk wata siyasar da za ta sa naira ta dawo da martabarta ta fara kwamfitin da manyan kuɗaɗe na ƙasashe to babu abin da zai kawo mana sauƙin ba shi akai ba amma abinci ko nawa za ka raba ba zai ishi mutane ba kuɗi ko nawa za ka raba ba za su ishi mutane ba Tun ba ka iya da miliyan ɗari biyu da ishirin ko ana iyawa Allah da ya mu da yake iyawa da mu muna roƙon Allah ɗauke sirri ya kawo mana aminci ya kawo mana zaman lafiya Eh, mai girma sarkin gobir na sabon birni wanda wato 'yan ta'adda suka yi garkuwa da shi har suna neman kuɗi naira miliyan dubu akwai kuma ɗaruruwan mutane wanda ya saurari firar yau da safe da ɗan majalisa mai wakilta yankin gobir wallahi zai shiga tashin hankali ɗaruruwan mutane suna can hannu ana neman miliyoyin kuɗaɗe ruwan saman nan ana yi musu a daji ba inda za su shiga wasu a ɗaure ba abinci to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amintar da su Allah ya kubutar da su Allah ya kare su da mutuncin su waɗanda Allah ya ɗora ma wannan aiki na tsare mu Allah ka taimake su ka karfate su <clears throat> ka ba su ikon da suka yi aiki su tsakani da Allah Allah madaukakin sarki ka saka mana da aminci ka ba mu abinci ka sanya mu wannan dama na albarka Ka ɗauke mana matsaloli da fitilu wanda suke yawo dare da rana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa anna ya maulana innaka afuwun karim ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم القدير يذكركم واشكروا على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون